Mai yasa jaruman da suke yin aure ba tare da sanarwa ko gayyata ba? Wasu daga cikin jaruman Kannywood musamman mata sun ɗauki wani sabon salo na yin aure ba tare da sanarwa ba, balle ma har su gayyaci mutane. To wannan ɗabi'a dai ta yin aure babu gayyata da jarumai mata a masana'antar Kannywood suke yi tana nema ta zama ruwan dare. Domin ko hakan ta faru akan wasu mata 'yan cikin masana'antar da suka yi aure, kuma hakan ta faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. A wannan labari za mu takaita muku akan wasu matan Kaniyu ɗin guda uku da suka yi aure babu sanarwa bare gayyata, inda ta farko ita ce Zara, wadda ake kira Diamond Zara, wadda ita ma ta shiga daga ciki ba tare da sanarwa ko gayyata ba. ya so ya daga mini matsayi Damon Zara dai ta yi aure a lokacin da take tsaka da fara ɗaukaka, inda kawai aka ji kwatsam ta yi aurenta, wanda sai bayan auren ne sannan ta fito ta yi magana. Na samu magani. To bayan maganar auren Diamond Zara, sai kuma kwatsam muka ƙara jin labarin auren Rahama MK wanda aka fi sani da Hajiya Rabi bawa mai kada. Wato matar gwamna a cikin shirin kwana 90 na tashar talabijin ta Arewa 24 wadda ita ma kawai muka ji ta yi aure a cikin satin da ya gabata. Aka gina gane so ne sinadarin da sai da ita rahama mk ta faɗa cewa mijinta ya amince za ta ci gaba da fitowa a cikin shirin kwana 90 wato ba kamar diamond zara ba wadda ita kwata-kwata ta fita daga duk wani abu da yake da alaka da harkar fim to kamar dai da diamond zara ba ta sanar da labarin aurenta ba haka ma rahama mk sai kuma yanzu inda ita ma Maryam Waziri wato Laila ta cikin shirin labari na shi ma na tashi talabijin ta Arewa 24 wadda aka ji kwatsam ita ma ta shiga daga ciki wato ta yi aure jagoran shirin fim ɗin labari na wato aminu sera shine sanar da labarin auren na laila inda ya mata addu'ar allah ya ba su zaman lafiya tare da mijin nata wannan kuma ita ce wallafar kai tsaye daga shafin na aminu sera inda ya rubuta cewa a madadina da kamfanin sera movies tv muna taya yar uwa Maryam Waziri murnar auren da ta yi yau. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah kuma ya ba su zuriya ɗaye ba. Congratulations, muna misin ɗinki Laila. Inda autan hajiya biyu sifili biyu ɗaya ya ce, Amin summa amin. Sai kuma kamar yadda kuke gani, Maryam Waziri ta yi magana wato ita kanta Laila ɗin, inda take cewa, Amin ya hayu ya kayu Na gode sosai, ba zan manta Sera Movies TV ba. To ita ma dai Laila ta aikata shigen abin da Diamond Zara ta aikata. Wato a lokacin da Diamond Zara ta yi aure gaba ɗaya sai da ta ce ta goge duk shafukanta na sadarwa. Sannan ta roƙi duk masu shafuka da sunanta a kafafen sadarwar da su taimaka su goge. Inda ta nuna cewa ba ta son ganin komai nata a kafafen na sadarwa. domin bayan mun leka shafin Instagram na Lailan sai muka tarar ta goge duk hotunanta sai wasu 'yan tsirari kamar yadda za mu nuna muku yanzu. Wannan kuma shine shafin na Laila inda za ku ga wallafa bakwai ce kacal a kai wato duk ta goge sauran. Sai kuma kamar yadda kuke gani tana da mabiya dubu ɗari takwas da biyar inda ita kuma take bin mutane ɗari bakwai da sittin da hudu. A lokacin da jagoran shirin na labari na Aminu Sera ya wallafa maganar auren na Laila, ya sa wani ɗan gajeren bidiyo na amarya Laila inda ta sha kwalliya irin ta amari, Bari ku gani. lale lale amursa lale ango to sai dai kuma har yanzu abinda mutane ba su fahimta ba shine shin menene sa jaruman na Kannywood suke boyewa idan za su yi aure to koma dai menene muna fata Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sa albarka a cikin aurarrakin gaba daya amin ni ma ban san ki ba lokaci ya hada mu kaddara ce ta sami rayuwa